بسم الله السميع العليم masu sauraron mu da kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da kasancewa tare da ku cikin wani sabon shirin na fatin rahma shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta ra'ayi aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da gidan da na nisa da zumunta na facebook ya yi muna asabar ne 23 ga watan da ula na shekara ta dubu da da da arba'in hudu. bayan kiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu alprofesor sheikh muhammad sani umar mai mu'oyan babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na ana sajjar sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu sai ku biyo kan kalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بياهك إمواما سو كلم رسول علم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي يتبتى أتكين المؤجم الكبير نطبراني لقى عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya yi alwala ya kyautata alwalarsa sai ya zanto sahabbai wanda suke kewaye da shi a lokacin suka rika shafa ruwan alwalarsa a jikinsu suna ta gaggawa wajen shafa ruwan alwala a jikinsu alwalar annabi sallallahu alaihi sallama a jikinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ma hamalakum ala hada me yasa kuke yin haka sai suka ce hubbullahi wa rasulih san Allah da manzansa ne ya samu haka sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su man sarrahu an yuhibba Allah wa rasulahu aw yuhibbuhu Allah wa rasuluhu فليصدق حديثه وليؤدي أمانته الذي ائتمنه الذي ائتمنه وليحسن إلى جواره annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda da yake zai faranta masa rai ya so Allah da manzansa ko ma Allah da manzansa su so shi ma ke ce to ya rika faɗar gaskiya a maganarsa sannan ya bayar da amana wato ya ya sauke amanar da aka ɗora masa sannan kuma ya kyautatawa wanda yake baƙotaka da shi wani hadisi hadisi ne tabbatacce ya zo ta hanyoyi daban-daban da hanyoyin nan idan aka tattara su hadisin zai zanto hadisi ne hasan eh, bi shawahidihi kamar da malamai suke fada. a nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi alwala ya ta alwalarsa a bisa yadda sahabbai suka saba yin tabarruki da wasu abubuwa na annabi sallallahu alaihi wa sallama musamman ruwan da ya yi alwala ya rage sosai suka yi irin wannan a gabansa a wannan lokaci suka rika wato shafar ruwan suna shafawa a jikinsu suna shafa ruwan alwalar suna shafa a jikinsu to sai a namu ya musu wata tambaya don ya jawo hankalinsu kan wani abu mai muhimmanci a rayuwarsu wanda kuma shi zai zama alama da gaskiyar al'amarin da suke nunawa na san Allah da manzansa sai ya tambaye su ma hamalakum ala hadha me yasa kuke haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana buƙatar ya san abin da bai sani bane dangane da su saboda wannan abu wani abu ne da yana faruwa yana yi eh, wato yana yi a suna yi yana gani to amma saboda ansar da zai bayar shi yasa yi wannan tambayar ce ma hamalakum ala hada me ya kai ku ga yin haka sai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam hubbullahi wa rasulihi saboda san Allah da manzansa yadda muke san Allah muke san manzansa shi ya sa ba muke tabarruki da wani abu na nama aiki sallallahu alaihi wasallam kamar ruwan alwalarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu inda kamala take wato ya zanto ba kawai abu na zahiri ba da za a gani wanda ko mutum mai gaskiya ne ko ba da gaskiya zai iya yin sa A'a, su yi wani abin da shi sai mutumin da yake da gaskiya imani za a gani tare da shi shi ne ce ban sarrafa an yuhibba Allah wa rasulahu wanda duk zai faranta masa rai ya so Allah da manzansa ko kuma ma Allah da manzansa su so shi annabi sallallahu alaihi wasallam falyasduq hadithahu to ya rika magana ta gaskiya idan zai yi zance to ya abin da zai faɗa gaskiya ne kada ya rika tsara abin da ba a faɗa ba ko rika canza magana wadda ba haka take ba sannan abu na biyu ya ce wani yi al amana tallafi tu'mina tu'minaha sannan ya bayar da amana ya sauke amanar da aka ɗora masa sannan abu na uku ya ce kyautata wa makocinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ya nuna musu cewa su yi abin da zai tabbatar da cewa eh lalle su masoya Allah ne da manzansa domin masu kiyaye haƙoƙi ne da suke kansu na al'umma masu ƙoƙarin su kiyaye dokokin Allah tsakaninsu da shi babu shakka san Allah da manzansa wani rukuni ne daga cikin rukunin imani to ba zai zama mumini ba har sai ya so Allah da manzansa النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ɗayanku ba zai zama mumini ba har sai ya fi so na fiye da mahaifinsa da ɗayansa da ma mutane baki ɗaya sauraka ba zai yiwu ba mutum ya zama mumini mai imani sai tare da su san annabi sallallahu alaihi wa sallam idan san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bai taɗaita a fatar baki ba bai taɗaita a wasu abubuwa waɗanda mai gaskiya da mara gaskiya da za su iya tarayya a cikinsu ba a ya taƙaita ne ko kuma yana bayyana ne a cikin ayyukan da idan mutum yana yin su to da tabbas da gaske a cikin zuciyarsa akwai san Allah akwai san manzonsa ta ce da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ga dokokin Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abu uku ce to su kula da waɗannan abubuwa uku na farko ya zanto masu gaskiya ne yayin da suke magana duk abin da za a yi da su su zanto masu gaskiya duk abin da za a ji daga bakinsu a ji gaskiya abin da suka tabbata shine abin da ya faru ko shine abin da yake cikin zuciyarsu abin da suke niya shi za su faɗa kada su rika faɗar magana ta ƙarya ko magana ta ƙarya magana da ba gaskiya ba sun ya faɗe ta da gangan yana ta ne alama ce ta munafurci. نبينا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان alamar munafuki uku ne da farko idan yana magana zai karya da aka ba shi amana zai ci amana idan alkawari zai saba saboda haka suna son tabbatar da cewa su masu son Allah da manzansa ne to su rika faɗar gaskiya da abinda da za su yi gaskiya gaskiya ita ce ƙololuwar abu da za ta ja mutum zuwa ga dukkan wani alkhairi kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sirqi fa inna sirqa yahdi ila al wa inna al birra yahdi ila ila al janna wa la yazalu ar rajulu yasduqu wa yataharra sirqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan da ya ce na hore ku da gaskiya domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi aikin alkhairi kuma na jagoranci zuwa ga aljanna kuma zai gushe ba yana gaskiya yana kirga dan gaskiya har sai a rubuta shi mai yawan gaskiya a gurin Allah saboda ka gaskiya wani abu ne da Allah subhanahu wata'ala yake so mutum ya zama mutum mai gaskiya sai ba ma ya zama mai gaskiya ba Allah ma kira ya zama to ka zama tare da masu gaskiya to wani abu in ya taso to kana goyon masu gaskiya ne ba makaryata ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ladina amantu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani su kiyaye Allah kuma ku zanto tare da masu gaskiya ku zamo tare da masu gaskiya Allah da ya bi al waɗanda suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sifanta su da cewa ulaika humus sadiqun Allah ce waɗannan su ne masu gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya nuna babu abin da zai amfani mutum a rayuwa sai gaskiyarsa hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum Allah ce wannan rana ce da gaskiyar masu gaskiyar ta za ta amfane su saboda gaskiya wani abu ne da ne jiwon komai ko menene idan aka ce mutum mai gaskiya ne to shi an gaba bai an gaba yabansa wanda ka zo mu'amala da shi aka ce maka wane yana da gaskiya to sai ka samu nutsuwar zuciya za ka saki jikinka za ka so ka yi mu'amala da shi ko aiki za ka bayar aka ce ba wani aikin ka don yana da gaskiya wannan zai sa ka rasu don ka duk abin da zai gaya maka to gaskiya zai gaya maka saboda ka gaskiya ita ce jari da kowace kowane jari inda kake bukatar ka samu jari wanda yanzu nan za ka ga amfanin sa to ka zama da gaskiya amma rashin gaskiya to wannan yana rusa rayuwar dan adam ne yana rusa masa komai nashi dai har rashin gaskiya zai rika bayyana tare da mutum to kuma babu wani abu nashi da zai saka a gaba ya ci nasara a cikin ko menene zai dauka to ba zai kai karshe ba wannan abu zai lalace zai rushe za ka zama masu gaskiya daga ce to mutum ya zama gaskiya a cikin zancensa sannan abu na biyu annabi ya ce in an ba shi amana ya bayar da amana da take kansa wato aka baka amana kiyaye amana da take kanka duk wani abu da aka ci gashi amana ce ka yi kokari ka ka sauke a bada nan ba tare da ka ci amanar ba Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umartar ku ku mayar da amana zuwa ga masu ita da abu ya shigo a hannunka na amana ta kokari ka ga amana nan ta je hannun wanda ke shine mai hakkinta Allah yana cewa ya ayyuhallazina ladina amanu la takunu Allah war rasuluhu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah da manzansa ku ci amanar da ke tsakaninku a halin kuna sani saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ja kunni akan wannan a guje cin amana Allah subhanahu wata'ala wanda cikin sifofin mutanen ƙwarai waɗanda za su gaji aljanna ranar gobe kiyama aljannatul jannatul firdaus sai na hum li amanatihim wa ahlihim ra'un su da suke kiyaye amanoninsu da kuma alkawarurrukansu saboda ka dole mutum ya zanto mai amana ne amana wani gauyi ne da ke wuyan mutum amana da ke tsakanin shi da Allah da dokokin da Allah ya ginta masa yadda zai ɗauki wannan dokoki ya aiki da su kiyaye wannan amana inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا التي بجلود أمانة da sammai da ƙasa da duwar wasu sai suka iya yarda su ɗauki wannan amana suka ji tsoro dan adam ce ya ji ya gani shi ya ɗauka Allah ce innahu na zaluman jahuda lalle da ya tabbata mai yawan zalunci da yawan jahilci amanar da take tsakaninmu da Allah ita ce amanar za mu bauta masa shi kaɗai ba tare da mun haɗa shi da wani ba sannan kuma dokokinsa da ya saukar ta hanyar annabawansa a cikin littattafansa da zarar muka san dokar Allah za mu kiyaye ta da za mu keta dokar Allah ba ko mu ketare ta wannan amana ce tsakaninmu da Allah mu kiyaye wannan na amana da take tsakaninmu da junanmu amanar dukiya ce amanar sirri ce ko wani irin amana ce da take tsakaninka dan uwanka yi kokari ka kiyaye wannan amanar to za ka zama mai matsayi a gurin Allah subhanahu wata'ala abu na uku shine kyautata wa maƙotaka. wanda yake tare da kai sawa'un makotaka ta gida da gida ko ko makotaka ta ainihin gurin kasuwanci ko makotaka ta tafiya duk makotaka ce duk wanda za mu'amala za ta haɗa ka da shi da zanto kuna tare da shi yau da gobe ga ka gashi koyaushe kuna abubuwa tare wani makocinka ne ki kokari ka kyautata masa ka kiyaye masa haƙƙinsa kiyaye masa mutuncinsa ka guji shiga wato cikin haƙoƙinsa ka guji shiga ka guji zaluntarsa yan uwanka da kuke tare sawa'un yan uwanka na jini ko yan uwanka na addini ko yan uwanka na zamantakewa guri guda ƙoƙari ta kiyaye haƙƙinsu waɗannan abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi ya nuna wa sahabbansa muhimmancin su kuma babu wanda zai sifantu da wannan sifofi guda uku sai mumini mutumin da yake munafiki da zai so ya yi ƙarya ya bayyana kansa saɓanin yadda hakikarinsa yake to ba zai iya yin nasara ba ko zai iya yin waɗannan abubuwa uku ba ka waɗannan abubuwa uku su ne suke nuna kamala kuma su ne za su tabbatar da cewa eh mutum abin da yake faɗa na awar san Allah da manzansa da gaske ba kawai cika baki ba ne ba kawai alfahari ba ne da abin da awa ce da abin da baya da shi irin da'awar yahudawa daga cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne 'ya'yan Allah mu ne masoyansa za ka so Allah to ka so dokokinsa da ya shimfiɗa za ka so annabi sallallahu alaihi wasallama ka so abin da ya zo da shi na karantarwa ka so sunnarsa sallallahu alaihi wasallama ka so ka ga cewa ka yi aiki da abin da ya koyar ka guji abin da ya tsawatar da ita ce babbar alamar da take tabbatar da soyayyarka ga Allah da manzansa amma idan ya zanto kana faɗa da baki cewa ka yi imani ko kana son annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana son Allah amma kuma ayyukanka suna sun sha bamban suna hannun riga da waɗanda ayyukan da Allah da manzansa suka yi umarni da shi babu shakka wannan akwai alamar tambaya akan wannan da'awar ta haka da da cika bakin ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama jawo hankalinsu zuwa ga cewa alamar soyayyar Allah da manzansa kuma abin da yake sawa a samu son Allah da manzansa gabawa su ne kiyaye waɗannan dokoki da ya shimfiɗa Allah subhanahu wataala ya samu dace ita ne matuƙar kwayo ta zo daga kwallo suke camalan ita ce suka yi aure suka yi da wanda zai aure ta cewar bayan aure za su rika daukar nauyin gida tare da ita da shi kuma za ta ci gaba da aiki to bayan auren da wani lokaci sai yake nuna cewa duk nauyin gida nasa ne ta ah, ita take nuna masa cewa ai duk nauyin gida nasa ne ya ce to idan har za ta daina aiki ta zauna a gida shi kuma zai ɗauki nauyin gidan gwargwadon karfinsa ita kuma ta ce ba ta yadda ba ba za ta bar aiki ba domin idan bukatar ta taso shi kadai ah, bukatar ta taso ita shi kadai ta shafa baya ba ta komai shi ma idan ta fita ta so yana kyan bayarwa har yakan ce tun da ta daina bayarwa to kowa ya ɗauki nauyin kansa shi take ce malam shin hakan da yake mata daidai ne kuma ba ta da haƙƙi a kansa na farko ya kamata mu sani cewa dukkan wasu sharaɗi sharaɗi da za a da zai wakana tsakanin mutane biyu ko sama da haka bai yarda da shi matuƙar sharaɗin ba sabon Allah ba ne to ya lazumce kawai wanda ya yarda da wannan sharaɗin sawa'un aboki da aboki ne sawa'un wa da gani ne miji da mata ne matukar dai sun sa wani sharaɗi da suka yarjejeniya a tsakanin kansa na mu'amala to babu shakka ya lazumce su yayin da kika yi sharaɗi da shi cikin aure zai banki ki aiki amma za ki ɗauki wani ɓangare na rayuwar gida wannan sharaɗi ne da ya wajibi ki annabi sallallahu alaihi wasallam ce almuslimuna ala shurutihim musulmi suna kan su. wato alamar musulunci shine kiyaye sharadi sharadin da aka koya dai aka sharadin Allah na ce ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud awfu bil ahd innal ahda kana mas'ula ku cika Allah ce ku cika abubuwan da kuka kulla na yarjejeniya tsakaninku abubuwan da kuka kulla na yarjejeniya a tsakanin ku to ku kiyaye shi kowa ya cika wannan yarjejeniya saboda haka da har kika yi yarjejeniya da shi a farko ya yarda kika yarda cewa zai bar ki yi aiki amma za ki ɗauki wani kaso na albashinki ke saka a cikin harkar tafiyar da gida ya yarda in kike aiki to shi kenan ba ki da damar ki dawo ki ce a ai nauyinsa ne aikin san daman can nauyinsa ne amma kika yarda da wannan sharaɗin kuma kin san cewa ke al'aslu shine ki zauna a gida shi ya ɗauki nauyinsa nauyin kwela da ki sai kika nemi ya bari ki rika fita ke ma kina nemowa shi ya haƙura da wannan shi ma haƙƙin na ki zauna a gida ki kula masa da gida ki kula masa da 'ya'yan Allah ya baku kula da natsuwarsa duk ya haƙura da wannan ya bar ki za je ki aiki wasu abubuwan sa na shi na auratayya ya haƙura to ke ma dole ki rike wannan alkawari saboda haka ya fi ki gaskiya a nan idan har ya zanto za ki ci gaba da aiki shi kuma za ki nemi ki ɗauki nauyinsa ta gaba ɗaya bayan wancan yarjejeniya da kuka yi wannan ba ki da gaskiya saboda haka amma dai ki haƙura da aikin ki zauna shi kuma nauyinsa ya dawo kansa duka gaba ɗaya ko kuma ki tafi ki aiki amma wannan yarjejeniya in ba shi ne ya ga dama ya sauke ta ba mutum ya dama ya sauka daga haƙƙinsa in ba shi ne ya ce ya sauka daga wannan haƙƙin mutu wajibi ne ci gaba da kiyaye wannan yarjejeniya da sai wani ke ta malam yayin da mutane suke addu'a Allah yana amfani da lafazin ne wajen amsa addu'ar kamar mutum ya ce Allah ya ba shi ilimi ba tare da ya ambaci mai amfani ba Allah wata ala yana yana duba da zuciyar bawa ne abinda bawa yake kuduri a zuciyarsa shine babban abinda Allah yake tsinkaye da shi ah, an shar'anta baka ka furta addu'a ah, kada ka bar abin a ranka kawai ka furta shi ka faɗe shi ka ce ina son Allah ka yi min kaza domin wannan faɗar ibada ce kamar tasbihi ne da muke yi da zikiri da muke yi ambatan Allah da muke yi ko da a zuciyarmu muna jin girman Allah muna jin tsarkake Allah a ranmu muna jin godiyar Allah a zuciyarmu amma furta din ibada ce zaka za mu ce subhanallah za mu ce walhamdulillah za mu ce wallahu akbar ko da ko waɗannan abubuwa su duka suna cikin zukatanmu da za mu wadatu da na zuciyar za mu furta to idan a kai furici furicin ya zo ya gaza abin da yake cikin zuciyarka Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka Allah ya san mai kunshi a cikin ranka to haka wannan ba zai hana in ka roƙi Allah kana nufin ilimi ilimi mai amfani Allah ba ka ilimi mai amfani ba za a ce ai tunda baka ce mai amfani ba to kowane ilimi ma za ka iya samu ko kuma za ka samu ilimi mara amfani a'a da kana nufin mai amfani din yana da kyau in ka tuna ka ce mai amfanin ilman nafi yana tsaruka ilimin nafi'an kamar yake cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji Allahumma ina tsaruka ilimin nafi'an ina roƙonka ilimi mai amfani in ka iya furta haka ba ka manta ba yana da kyau amma in kana nufin ilimi mai amfani ɗin kuma ka furta ilimi da ka faɗa mai amfani ba Allah ya san wallahu ya alim ma fi ko Allah ya san abin da ke cikin zukatanku alimun bi ta sudur ya san abin da zukata suka wato suke ciki haka babu a ba a cewa in ka faɗa ba ka ƙayyade ba to dole abin zai iya zama ba mara amfani ba dole ba ne sai shi ne ya kasance yanayin aikinsa ba ya samun dama ya tafi makaranta neman ilimi amma ko da yaushe idan ya zo kwanciya yakan ware awa daya zuwa biyu yana sauraron tunatarwa da kuma wa'azi yake tambayar shi malam wannan abin da yake yi ya wadatar masa to mutum ya kamata ya san babban aikinsa a bayan ƙasa shine bauta wa Allah kamar yadda Allah yake so shine babban aikinsa babban aikinsa shine bauta Allah kamar yadda Allah yake so ah, ba kamar yadda shi yake so ba ko kuma yadda ya ga ana yi laito ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba ko ban halicci aljanu da mutane ba sai gan su bauta mu wani ita ce gaya ita ce manufa ta karshe da Allah ya halicce ta saboda ita abu shakka ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce ka da ka je ka nemi abinci ka nemi arziki ka nemi abin da za ka kula da kanka ka kula da waɗanda suke ƙarƙashin ka idan akwai wannan shi kansa wani ɓangare ne na ibada amma ba su shagaltar da kai ba daga kuma neman sanin ya yi kamata ka bauta wa Allah shi kansa abin da kake fita nema dan kasuwa ne kai in ma'aikaci ne kai akwai dokokin Allah ya a ciki wanda dole sai ta hanyar karatu za ka san waɗannan dokokin ba za ka san su ba haka kawai ka razabe ko ka abin da ka ga mutane suna yi shi kenan sai ka san su ko da wannan wani bangare na ibada shi kansa neman arziki ɗin, neman abinci din amma kuma shi wasila ce kawai wato tsani ne da zai taimaka maka wajen isa ga babbar manufar ita ce bautar Allah subhanahu wataala kamata ka shagalta wajen kula da harkar neman ka ba kamar da yadda za ka kula da sanin haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala a kanka za ka wajibi ne ka samar da lokaci da za ka karatu ma ba a makaranta wacce ke da zamiya akwai wasu lokuta da za ka ga cewa ko ma'aikata ne ana musu lisan wato darussa ana yi musu darussa a asabar da lahadi a wasu makarantu yana da kyau ka shiga akwai wani malami da yake ba da lokaci ana zuwa gidansa ka samu ba ka lokaci ka zauna kai karatu wannan shi abin da ya kamata shi sauraron wa'azi tunatarwa ce ga abin da muke na wa'azi tunatarwa ce da jan hankali wani abin da baka sani ba a lokacin za a iya sanar da kai amma ba shi ne za ka zama masani akan abin ba za a iya tuna maka za a iya sa ka a hanya za a iya jawo hankalinka wani abu ne mai kyau kwarai da gaske yadda kake yi din ka ware lokaci ka saurari wa'azi ka saurari tunatarwa ka saurari faɗakarwa amma wannan ba shine neman ilimi ba ba shine neman ilimi ba neman ilimi shine ka tafi ka sa maka abin karantarwa a karantar da kai wannan shine neman ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al janna. wanda duk ya kama hanyar ta neman ilimi Allah zai kore masa hanyar aljanna da wannan hanyar da ya bi ta neman ilimi kuna ka wajibi ne mutane su fahimci a harkar duniya harkar kasuwanci harkar aiki duk wannan wani abu ne wanda yake karo a cikin rayuwarsu ba shine asalin abinda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su saboda shi ba wannan wani abu ne da Allah ya ba su dama ya umarce su umarni na halacci na ibaha su je su nemi abin da za su ci su sha don zan to rayuwarsu ta inganta kuma sun samu ƙarfin da za su iya bautar Allah amma kada yanzu to wani abin duk ya ɗauke musu hankali gaba ɗaya ya sha na san ka sha yin sai na umar da makocinsa ikiban ibn malik wanda suka riƙe musayar suka riƙe musayar wato zuwa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ya tafi kasuwa yau dan uwansa ya tafi majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dawo ya gaya masa abin da aka saukar na ayoyin Allah da hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a gurin sannan shi kuma wannan ya tafi kasuwa shi kuma dan uwansa ya koma ya ji da halarci majalisar annabi haka suka rika a tanawu imam bukhari ya kashi a tanawu fil wato a rika wakiltar juna saboda kada abin ya kubuce musu gaba daya haka ba su gaba ɗaya suka mai da hankalinsu wajen neman abinci ba ba tare da sun ba da wani lokaci na sauraron ilimi ba sai shi nake ke malam shi ya halatta mutum goma sadu su yi adashi domin zuwa aikin hajji ya ce kamar su rika yin zubi duk wata ta da duk shekara mutum ji daga cikin su za su je aikin haji. to na farko shi aikin hajji Allah subhanahu wata'ala ya wajabta shi ga wanda suke yake da iko liman istafa ilaihi sabila haka Allah ce wani lahi ala nasu hijjul baiti man istata ilayhi sabila ah, Allah ya wajabta aikin hajji ga wanda yake da ikon zuwa gare shi wanda yake da ikon zuwa hajji shine hajji yake wajibi a kansa wanda ba shi da iko ba a wajabta masa ba sai ya ci bashi ya je hajji bai zama wajibi ba ah, amma ya halatta ya ci bashi ya je hajji domin yana maganar adashi adashi bashi ne baka bashi ne mutane da yawa za su taru su baka bashi ka biyan su kuma da daidai da daidai sun taru lokaci ɗaya sun baka bashi ka ɗauka gashin su a wannan watan to duk wata za ka biya mutum ɗaya duk wata za ka biya mutum ɗaya har su ƙare wannan shine shine da adashi da ake wata adashi bashi ne to ya halatta in ka san za ka iya biyan su babu laifi ka san cewa in ka shiga adashin za ka ɗore har a je ƙarshe saboda kana da aiki ne kana da sana'ar yi kana da abin da za ka iya zubi din nan har zuwa lokacin da za ka biya su wannan babu laifi a ce ja'iz ana nufin ana nufin wato ya halatta ba laifi ba ne amma ba ana nufin dole ba ne saboda ya halatta kai su yi adashi uku goma wannan shekarar ku haɗa ma wannan tafi wata shekara haɗa ma wannan shekara haɗa ma wannan halatta ba wanda zai shiga ya tabbata cewa yana da hanyar da zai biya bashi ma'ana yana da hanyar da za a iya zai dore a kan har zuwa ƙarshen adashi da wannan babu laifi sai eh, wanda shi kuma yake cewa yana halatta saboda tsoron gamuwa da ubangiji a ranar gobe kiyama mutum ya rika ji a ransa da ma Allah ya halice shi wata dabba ko kuma tsuntsu eh sahabbai da magabata sun yi wannan sai na abubakar Eh, saboda tsoron Allah yana faɗa irin wannan ina ma wani tsuntsu Allah ya yi ni ina ma wani dutse sukan faɗi wannan eh, wato ina ma ba a yi su mutanen da suke da Allah ya ɗora musu takalifi ba duk da cewa mutane ne da sun kai matuƙa wajen tsoron Allah sun kai matuƙa wajen kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala sun kai matuƙa wajen tsantse tsantseni abinda ba bai zama haram ciki da waje ba kokari suke su kauce masa amma saboda yadda tsoron Allah ta ya cika zuciyarsu za ka ga suna waɗannan maganganu eh, sai na umar sai na abubakar da sauran sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai duk za ka samu su akan wannan ina ma wani tsuntsu Allah ya su ina ma wata wani dutse Allah ya halicce su wanda zai ba hisabi a kansa da Allah ba zai masa hisabi ba saboda bai ɗora masa wani wani taklifa ba ba babu wani abu da mutum ya faɗi haka amma idan tsoron allah ne ya sa shi ya faɗa ba kawai ko wani wata damuwa da ya shiga ta duniya ita ce za ta sa shi ya faɗa haka ba ce wani kisa malam mutum ne yake bi bashi fiye da shekara ɗaya har ma ya cire rai akan zai biya shi wannan kuɗin da zai fitar da zakka sai bai lissafi da wannan kuɗin bashin a cikin kuɗaɗensa ba yanzu kuma wannan mutumin ya biya shi kuɗin shi ne ke tambaya malam ya zai idan kudin ya kai nisabin zakka zai fitar masa da zakka lokacin bai karba idan bai zama daman kudin bai kai nisabi ba to sai haɗa shi da eh, zakkar da zai yi ta gaba shi bashi iri biyu ne akwai bashin da ke da tsammanin daman zai dawo bashi ne ka saba bayarwa amma lokacin da za ka karba da yayi za ka karɓi kayanka to wannan za ka lissafa shi cikin lissafin zakka idan ka zo fitarwa don duk da baya hannunka amma kamar yana hannunka ne kasan kawai magana ce ta lokaci akwai kuma bashin da saboda hannun da ya shiga hannu ne da kama da rai zai biya ka lokacin ya zo ya wuce ya zo ya wuce ka yi magana ka yi magana har ka gaji ka ma fidda tsammanin cewa kuɗin zai dawo zanka wannan baya baya baya lazimtar ka cewa duk sanda ka zo littafin zakka sai ka hada da shi kenan sai ka ci gaba da zakarta in Allah ya karɓo maka shi in ya kai ni sabi kudin daman ya kai ni sabon zakka kenan sai ka fitar maka da zakka lokacin da karɓe shi idan bai kai ni sabi ba shi kenan sai ka haɗa shi da lissafin zakka ta gaba sai ka fitar maka da zakka gaba ɗaya. shi wani ke malam shi idan zai ba wa mutum zakka dole ne sai ya gaya masa cewar zakka ce ya fitar ko ko zai iya ce masa kawai kyauta ce ya bashi. ba dole ba ne don mutum zai ba wani zakka sai ya gaya masa zakka ce ah, wannan ba dole ba ne shi zakka ne kai da aka wajen tawa zakkar nan ka fitar da niyyar zakka na fitar da wannan da niyyar zakka ba da niyyar sadaka ta ta ɗauki ba ba da niyyar taimako ba a da niyyar zakka amma shi wanda zai karɓa, ba wani wani shi ma sai ya yi niyyar karɓar zakka sannan zakka ta yi shi ba a buƙatar niyya ta ɓangaren sa kai da za ka fitar kai ake bukatar kai niyyar zama niyyar fitar da kuɗin nan zakar ne ba wata ba wata wani abu ka fitar da ita gaba ka ce to shikenan ma ni na mai da na mai da ita a matsayin zakka a'a in ya zama niyyar tare da wa fitar ke sannan wanda za ka bawa kamar da muka ce ba dole sai ka gaya masa ba da zakka ce sai dai idan ya zanto unguwar unguwa ce da take suna gaure da sharifai wanda aka hana su karɓar zakka annabi ya ce duk wani wanda yake da daga cikin zurriyar banu hashim ba zai ci zakka ba to sai zanto unguwarku unguwa ce akwai wanda ba ba sharifin ba akwai kuma wanda ya ce shi sharifi ne to gudun kakkaje ka danka ta a hannun sharifi kuma shi an hana masa cin zakka sai ka gaya masa kaga in sharifu ne ce a a yi sharifi ne ba zan karba ba kakka ba shi kai shuru wannan in akwai in a gaure ake da sharifai da wanda ba sharifi kuma ba lalle ka san sharifin ba duka to sai ka gaya mutum don in sharifin ne ya kame hannunsa kai ya karba abin da aka haramta masa amma in guwa ce da ba wani sharifai a ciki ba wani wanda zai ya gaure da abin da ke cikin ba sai ka faɗa ba sai shi kuma ne ke ce <clears throat> tambayar sai ta ce shi da abokinsa ne suka haɗa kuɗi suka yi noma to sai suka cire kayan gonar tare to shi ne ce za su cire zakka ne kafin ta raba ko ko sai sun raba kowa cire na tukuna wannan haɗa ko wajen eh, harkar noma ko kasuwanci baya da tasiri wajen zakka kuɗin kasuwanci ko noma haɗi alkhulɗa ba ta da tasiri don haka ba zai yi a ce ka kawo rabi na karibi rabi kuɗin suka kai zakka shi ke nan zakka ta kama mafitar ba a kowa ana kallon shi ne a matsayin shi kadai a haka kudin kasuwanci haka nan a harkar noma kuka noma kayan amfanin gona ko biyu kowanne nashi in aka ɗauka bai kai bai kai abin nan sa'i ɗari uku ba kaga a nan a babu zata akan wannan amfanin gona sai dai in kowanne nashi ya kai wannan sa'i ɗari uku ɗin to shi kenan wannan shi ne wanda zakka ta waje ba kansa saboda ka haɗawar ba ta da tasiri inda haɗawa take da tasiri shi ne wajen wajen wajen wajen wajen harkar dabbobi nan da kulɗa take da tasiri amma idan wajen harkar kasuwanci ne da harkar noma ba ta da tasiri to shi na kan zakan da yake cewa malam yana da aboki ne wanda zai yi aure kuma ya kamata ya bashi gudunmawa ta kuɗi to yace yanzu lokacin zakarsa ne yake eh, da yake fitarwa shi zai iya ɗaukar kuɗin zakan nan ya bashi ba tare da ya faɗa masa cewa wannan zaka ba ce eh abin an to sai wani mai tabbai shi kuma yake cewa malam da Allah akwai hadisi ko wani nasi da ya hana kwana da fitila idan mutum zai yi bacci sannan kuma ne hukuncin hakan a shari'a a hadisi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya yi umarni a kashe lokacin da aka zo kwanciya shi ita ce wuta da can wani za ta sani a ci balbal da muke da muka sani ita ce kusan ake amfani da ita wuta ce za a ganta da ta nan rarata take ba da haske to akwai hadisa abu musa al-ashari an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani gida a madina an yi gobara mutanen gidan sun kone saboda an bar irin wannan fitilar ta ci balbal a kunne ko ta bare ko wani ya ture ta ko wata dabba bera ko wani abu ya buge ta ta faɗi gidan ya yi gobara sun ƙone shi da annabi sallallahu alaihi ke cewa wannan wutar makiyar ku ce idan za ku yi bacci ku kashe ta ku kashe ta sauraka wannan shi shine abin da aka hana ko aka yi umarni da a kashe wuta amma ba haske ba akwai bambanci tsakanin wuta wannan ta ci balbal ko fitilar kwai wadda in ta tuntsire tana iya zama matsala da kuma wannan kwayaye da ake amfani da su wanda an san yawanci ba ba hasken haske suke bayarwa yawanci ba daga nan ko da gobara da ake yi a gidan daji ta hanyar lantarki ba wai daga kawai an kunna hasken ba ne za ka samu ko dai wani soket ne ya samu gobar ta tashi daga nan ko ka wutar da karfi ko na dole so ba ba za a ce kowa zai bacci ba dole sai ya kashe fitila ya yi bacci a haske ba inda aka ce kai bacci a cikin haske na ka ce kai bacci a haske da rana ma ka gaba kai bacci ba kenan abin da aka ce wuta wuta kuma ita ce wannan da muka sani wanda ake kunnawa a wancan lokacin ga yadda suke yi wannan shi ne aka ce a abin nan shi ma umarni ne ba wai na wajibi ba na a kiyaye a ɗan matakai kada a bari a yi abin da zai jawo zai jawo gobara saboda in har akwai buƙatar ma yanzu fitilar kwai da ake amfani da a ƙauyuka misali ba za a ce wajibi ba ne kowa da yake da fitilar kwai in ya zo bacci sai ya dole sai ya kashe ta in bai kashe ta ba ya saba wa Allah in zai iya kashe din ba matsala ya kashe ta in kuma ba zai iya ba to san inda zai ajiye ta ba gurin da za ta iya haddasa gobara ba Su sai wani ke can malam shi ne halatta mutane su ware su yi jam'in sallah bayan an kira sallar saboda jinkirin zuwa liman a cikin masallacin ya dacewa ya dacewa don an kira liman ya yi jinkiri su yi sallar su in ba za su iya jira ba wanda kuma ba haka ya dace ba to ƙara su tafi wani guri inda tsara yi sallar da wuri su je su yi sallar a can amma su tashi su yi limancinsu to ba daidai ba ne shi liman ma'anarsa shugaba a matuƙar dai ba gaya musu aka yi cewa ba yana da uzurin ba zai zo ba wanda za a iya sa na'ibinsa ya masa ya sallah su ba a irin wannan sabai kan jira annabi lokaci mai tsawo san da za a yi sallar isha'i har sai da dare ya yi nisa suna zaune a masallaci ba sai kawai wani ya wuce ya sallah ba saboda suna sauri ko wasu su ware su yi sallar su tafi su sai da suka jira ya fito yake cewa inna hazihi la waqtuha laula la nashqa ala ummati to wannan shine lokacin da yafi dacewa wato yafi lada a dan barta ta ja to amma dai kada ba bana son tsananta wa al'umma ta saboda kaga ladabi ba su tashi sun abin nan ba akwai hadisin Anas da Annabi ke cewa la taqumu hatta taram in kun zo masallaci kar ku miƙe tsaye kuna jiran zo a yi sallah sai kun ganni na fito sauran kaga ya hana su ma su tashi su yi cirko-cirko, suna jiran shi a'a su zauna inda suke har sai sun gan shi ya shigo sannan sai su tashi saboda ba daidai ba ne a ɗauki liman kamar wani wani ma'aikaci da aka ɗauka aiki ake biyan sa ko wani abu irin wannan shugabanci ne babban gaske yana da kuma daraja kwarai da gaske yana da kima sauraka idan ya yi jinkiri kaga ba za ka iya haƙuri ba saboda kana da wani uzuri to ba zuwa ba za ka yi ka ce ma wasu ku tashi kai mai sallah wanda zai zai sallah ku yi jam'in kuma ka yaka an buɗe kofar fitina kenan kowa ya zo masallaci ya gaba a ɗan jinkiri sai tattara wasu sai ya ja su sallah ta su kenan rigima sai ta in ba zai iya ba sai ya tashi ya fita je wani gurin da ya san ga masallaci musamman yanzu da masallatan da su ɗan take kaɗan za ta kai ta iske masallaci sai je can ya koya fita ya koma can baya can haraba ya tsallaka shi kadai amma ba a ja wani jam'i ba kafin na liman kafin liman ya zo ya zo ya na shi sai wannan shi kuma yake canalan idan za a haɗa sallah wajibi ne duk mu sai sun ba sallar ko ko dai wanda ba shi da rayu zai iya fita ba wajibi ba ne idan limamin masani ne ya san lokacin da ya kamata a hada ya san lokacin da bai kamata a hada ba in ya tashi zai hada sai a bi shi, in kuma wani yana ga shi ijtihadin sa bai dace a hada ba yanzu kenan sai fita ba a ce dole sai ya hada ba ita hadawar sauki ce wani sauki ne aka yi wa mutane don kada su watsi wani abin larura ya zo ya hana su dawowa su haɗu ko kuma za su dawo su haɗu zai zama akwai wahalarwa to sai aka ba su aka musu rufsa rufsa ya an maka sauki ku haɗe in shi ya ga wannan saukin shi bai gamsu da shi ba ko baya bukatar sa shi kenan ba ba ba tilas sai tafi sa abin sa ba komai sai nake ta malam shi ne ne ingancin salati tauba ce salati tauba ta inganta hadisin akwai hadisin Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a cikin sunan Abi Dawud akwai hadisin eh, Abu Darda yana cikin Musnad Imam Ahmad Jami'ul Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ɗayanku ya yi alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya salla raka abi sannan ya nemi gafarar Allah na zai gafarta masa wani ta shi cikin wata salatun tauba mutum da ya yi zaifi wurin Allah subhanahu ta'ala yake neman ya tuba Allah ya karɓi aikinsa ya karɓi tubarsa sai raka'a biyu ya yi tawassuli da wannan aikin wajen ubangiji ya karɓi tubarsa wani shi ne salatun tauba salatun eh, tauba sallaci ta nafila zai iya yin ta a kowane lokaci ya yi raka'a biyu sannan ya nemi gafarar Allah akan abin da ya riga ya yi wuce na laifin da ya yi Allah ya gafarta masa ya fi masa Allah yana cewa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mahtada ni mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya aiki na kwarai wa amila salihan ya aiki na kwarai sun mata da ya shirya saboda mutum yana da tawassuli da kyawawan ayyukansa domin ubangiji ya yafe masa masa laifinsa a lokacin da da ayar ayar karɓar tuban mutanen nan guda uku da aka bar su ba su annabi sallallahu alaihi wa sallama yakin tabuka ba لوكتين دا آية كربتوبان كتاب الله على آه، الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم لوكتين دا قلنا آية تسو كذا الله سبحانه وتعالى يا يا في مسو وأن زما سكيبة كيبسو النبي صلى الله عليه وسلم يكين تبوك وتعالى الجواب لأوزه كعب ابن مالك من ذلك حديث حديثا yake cewa ya rasulallahi yana daga cikin abin da zan yi na godiyar Allah kan wannan tubar wannan tubar da Allah ya mana shine dukiya ta gaba ɗaya zan ba da ita fi sabilillah ma'ana zan yi kafin dukiya ta gaba ɗaya na nufin da gonakin sa dama mutum ne manomi zai bayar fi sabilillah zai ce a kabar wani bangare na dukiyarka ya fi maka alkhairi ma'ana kar ka ɗauka duka ka dungume ka bayar dan bar wani abu na buƙatar yau da shi ne bar wasu daga cikin gonakinsa sauran kuma ya bada da su fi sabila sauraka yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen tuba ya yi kyau shi ne sadaka shi ne sadaka da dukiyarsa da wani abin da ya mallaka saboda tuba zuwa ga Allah kuma tubansa ya zanto ya amfane shi sai eh, inda wani tambayar shi kuma yake camala tambayar ita ce mutum ne aka ce kawo lambar asusun banki na mutane za a taimaka musu da wani abu to da yanzu sai ya ce zai tura lambobin akan na mutanen amma kuma idan aka tura musu kuɗin za su yi raba daidai da shi shi ne ke tambayar malam ya matsayin hakan da ya yi ba daidai ba ne wannan kuma duk yana daga cikin ɗabi'un da suka lalata zamantakewa a cikin al'ummarmu muka zama wata al'umma ce da ba ma yin abu don allah ba ma yin abu don mu taimaka wa 'yan uwanmu sai dai don wata maslahar da muke zaton mu ma za mu samu a kaga ba mutum baya bambance aikin taimakawa dan uwa da aikin taimakon da aikin ma Allah aikin Allah ma ba zai tunanin ya yi shi dan Allah din ba a idan ya zanto an ware wata dukiya aka ce za a za a taimaka wa mutane da ita kai ka zanto kana da hanyar da kasancewa mutane za su iya samun wannan taimako ta hannunka kai za ka ce a rika baka wasu kuɗaɗe a ciki kai ma in wanda za a taimaka ne yana daga cikin wanda ba da naka account din sai a taimaka maka kuma da wahala da mun bai zama bai hakan ba wanda da zai haka da wahala shi ya kasa bada nashi account ka bayar an taimaka maka ne sai ba za ka ga wa ƴan uwanka ba in kana iya karɓar account din nasu ka kai ko ka gaya musu inda za su kai da je su ma a taimake su sai dai ka ce a'a a sa musu ku raba wannan zalunci ne zalunci ne kuma wannan ɗabi'ar ita ta kashe mana al'umma shi yasa in inda al'umma za su ci gaba da rayuwa da irin wannan tunanin to yana da wahala ta ci gaba yana da wahala wannan al'ummar ta ci gaba ta zama wata al'umma a bar misali duk wani abin da za a zo da shi na ci gaba masu irin wannan tunanin su za su rusa shi su za su lalata shi su za su jawo fushin Allah a cikin cikinsa saboda ka baya halatta ka zo abin da aka ware don taimakon talakawa ka zo ka sa buƙatar kai kuma a ciki ka ce ba za a taimaka wani ba sai in zai baka rami. ko zai baka ɗaya bisa uku na wannan dukiya sannan za ka yadda a taimake shi amma in ya ce ba zai baka ba to sai dai ya rasa ba za ka yadda a taimaka masa ba wannan zalunci ne saboda duk wanda suke da irin wannan tunanin su kokari su gyara tunaninsu da ba ta haka ake arziki ba za zai yi irin haka ya shekara ɗari yana haka ba zai yi arziki ba kuma yana tara wa kansa wasu haƙoƙi ne da in ya jera na gobe kiyama ta ina zai iya kuɓutar da kansa haƙoƙi na mutane sun fi komai haɗari a ranar kiyama haƙƙin da ke tsakaninka da Allah wanda yana da sauƙi ubangiji mai yawan gafara ne wani la mai yawan gafara ne al ne amma haƙƙin mutane ba Allah ba ya gafarta shi haka kawai sai mutanen sun yadda sun sun ce sun yafe a ranar gobe kiyama kuma kowa ta kansa yake kowa nafsi nafsi yake annaba ma suna nafsi nafsi bare kuma bare kuma wani dan uwanka bare kuma wani yayanka ko wani makocinka ko wani abokinka ko wani ma wanda kawai a titi ku haɗu ya zanka ganka gashi da haƙƙinsa a kanka ko bai kyare ka zai wahala ya firar mar'u min min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani a ranar kowa guje wa kowa yake duk kusanci kuwa wanda zai guje wa uwa da uba waye zai kuma saurara sauraka mutum mutane a guji shiga haƙƙin jama'a haƙƙin mutane wani abu na san rai wanda ba zai ɗauke maka talaucin duniya ba kuma sannan zai haɗa ta da talaucin lahira na har abada. to ne kita malam shi ya halatta shugaban mutum a wurin aiki idan ya bashi wani abu domin kokarinsa da naci akan aiki ya karɓa ko da ko ya san cewar shi ma wannan shugaban nasa abin ba nashi bane na ma'aikatar ne shugaba a guri yana da haƙƙi ya tasarrufi da dukiyar da take hannunsa ƙarƙashinsa don maslahar mutanen da suke gurin dan maslahar ma'aikatar ana babu laifi ce shugaba ne kuma ba shi wani wani hurumi wani mandate na zai iya sarrafa dukiya ko wajen welfare na ma'aikata ko wanda suke sun yi wani ƙwazo wannan yana ma daga cikin abubuwan da ake rubuta a cikin gundin tafiyar da kowace ma'aikata shine a samu abubuwan da za su ƙara wato ba wa mutane karfin gwiwa kan aikin da suke yi sa kuma wasu su ma su yunkuro su kwaikwayi abin da waɗancan suka yi don abu ya ci gaba wannan ka'ida ce ta kowace ma'aikata ku da ba kuɗinsa ba ne amma kuɗi ne zai amfani da shi wajen kyautata aikin wannan ma'aikata da inganta ta da haɓaka ta saboda ka wani abu ne mai kyau abinda bai yadda ba shine abinda zai yi ya yi barna abinda zai yi ya yi barna a cikinsa ya ɗauki dukiyar a yi almabazzaranci ko kawai ya azarta wasu ta wata hanyar da bata dace ba wanda shine aka hana kamar Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wanda muka saka a shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi mana da sakonnin tambayoyin ku ta cikin shirin namu ta hanyar aiki da rubutaccen sakon text ko kuma sakon wasa kan lambar waya da ɗauki sufuri uku shida kuma hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasin rahma a com da kuma shafin fasin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu al-professor sheikh muhammad sani umari jalimu oyan babban malami a tsanganar tsarin shari'a da addini musulunci da jami'ar bayar da kenan kano wanda ake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Allah sai da kasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba ta muna fara kansa ne